ko da yake gwamnati ta ce murabus ɗin ƙashin kai ne mutane da dama na ganin akwai wasu ɓoyoyin dalilai kasancewar ministar zirga-zirgar jirage stella odwa wacce ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci har ma da majalisar wakilai suka buƙaci a sallame ta daga kujerar odwa wacce har zanga-zanga aka yi kan buƙatar a sauke tan amma sai sahihancin digiri na biyu da ta ce ta samu daga wata kwalejin amurka sunana alhaji alhassan abubakar argungu ni dan kasuwa ne mazauni abuja alhamdulillah wannan ya nuna shugaban kasa goodluck jonathan da gaske yake dama can waɗannan mutanen da kalli sawa da nasiru akwai complain a kansu ba taimaka shi suka yi ba taimakon kansu suka yi shi kuma ya ɗauko su ne don su taimaka mai wajen ci gaba da mulkin kasa ba wai wawashe abin duniya da ya shiga gaban idon su ba ba mamaki dai an sallami sauran ministocin ne na neja delta orubebe da na 'yan sanda dai don yiwuwar shiga takarar gwamna a jihohinsu na delta da ikiti amma ba tantama karamin ministan kuɗi mai murabus dr yarima ingama ya daɗe yana shirya neman gwamnan jihar su ta yobe gama abin da ya faɗa a baya bayan nan kan shiga takarar kowa ya san gombe ampp ce take mulki ba ta musu komi ba suka cire ta suka kafi pdp kowa ya ga yadda gombe ta ci gaba to insha allahu mutanen yobe za su cire ampp a nan yobe a kawo pdp kuma a ci gaba to in fara ka manta ba kwanan nan watakila ko kana da tsokana ne ya sa shi gwamna gaidan ya ce inda shi ne shugaba jonathan dama sai ya cire ka kawai daga mukaminka kai yanzu duk wanda kake jin tsoro wanda gashi nan yana kawo abubuwan ci gaba shi yana nan yana surutu ni ko na je na duba ayyukan ci gaba da na kawo arewacin yoba kadai ayyukan ci gaba ɗaya ɗaya ɗaya har ashirin to saboda haka duk wanda zai yi wannan kuma a minista kaɗai yake dole ya baka tsoro dole ka rinka cewa ina ma da za a cire shi kaga ciwon kan nashi tunda apc ta kasa warkar masa ciwon kai cire yarima ne yake tsammanin zai ce ai abin da zai warkar da ciwon kai a yobe shine pdp panadol paracetamol ko kemis ɗin garin ku apc ba ta warkar da ciwon ka sai dai ta saka hauka amma kana shan paracetamol panadol pdp za ka ga kanka ya warke shugaban matasan pdp na yobin ado adamu bomboy ya ce su suka buƙaci gama ya dawo don yin takarar. In dai siyasa za a yi shi don mutunci ko kuma don abin da za a bada ko kuma don maganan da za a yi ko kuma don abin da ka yi to duka na yi kwalfai da terima za mu kawo shi a gwamnati a yobe 2015 za a rantsar da shi mu masa handin oba ya ci gaba da taimakon talaka kamar yadda muka taso muna ƙanana muka karɓa handin oba wajen iyayenmu shi kuma ya ƙarasa. Duk abu biyu ne man nasiru a duniya za ka rike daga Allah sai talaka in ka wannan guda biyu ba ka da yunwa ba ka da hawan jini babu rashin lafiya ba abu da zai same ka lafiyan ka kalau a duniya na har kwanan kai kare ni ne na ga shan leta da ido na sannan na to ya je yau ya ce ya bari ya zo mun siyasa kuma ya yi kamar yadda nake ka je ka karɓi minista ya je karɓa jiya muka ce ya bari ya bari yau hukumar zaben najeriya dai ta sanar da cewa za ta gudanar da manyan zabukan najeriya a fabrairun baɗi nasiru adamu alikaya muryar amurka daga abuja najeriya